to shi annabi isa yana da almajiri wanda ake kiran shi wato shi ma yahuza ka'im wanda yake mishi to da ya zo ya samu nana maryamu sai ya ce mata zan tafi to da ya zo zai fita sai ya fita ta kofar mihrab inda liman yake domin kudus din a lokacin yana da kofofi shida ne kofa hudu na gefen kowa da kowa wato kofa biyu na sarakuna kun gane kofa uku na kowa da kowa kofa biyu na masu mulki kofa ɗaya na mai shugaba da zai shigo daga masallacin to ta kofan annabi isa ɗana na maryamu ya fita ta wannan kofan yana fita kawai sai ya tsallaka yana tsallaka wato shine sai ya tafi wannan dutsen da na ɗauko muku tarihin wanda za ka yi tafiya minti goma sha sha biyar sai ya taka tire-tiren sai ya tafi minti goma sha biyar to wannan dutsen shine zan ba ku labari wanda qur'ani yake cewa wa ma kataluhu wa ma salabu wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum ba ni kaɗan mu ji me faru wa ma kataluhu eh, Allah ya ce ba su kashe annabi Isa ɗan na Maryamu ba Wa ma Allah ya ce annabi Isa ɗan na Maryamu wato ba su tsire ba su tsire shi ba Allah ya ce a'a ha mun jefa jefa ma wanda ya nuna annabi isa na cikin wannan masallacin shine muka jefa ma annabi isa muka jefa masa kaman annabi isa Allah ya ce ba su kashe shi da gaskiya ba bar Allah ya ce mu muka ɗaukaka shi wato zuwa sama in ji Allah to wannan ta wannan dutsen yayi gashi saura minti uku Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka Allah ya zaunar da Najeriya lafiya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe jami'an soje Allah ya musu albarka jami'an 'yan sanda Allah ya musu albarka jami'an DSS Allah ya musu albarka civil defense Allah ya musu albarka immigration Allah ya musu albarka custom service Allah ya musu albarka 'yan agajinmu Allah ya musu albarka 'yan banga Allah ya musu albarka Labour Allah ya musu albarka Allah ya prison service Allah ya musu albarka military soja military police duka Allah ya musu albarka mobile police Allah ya musu albarka shugaban yan sandan mu na Najeriya Allah ya musu albarka shugaban sojojin mu na Najeriya Allah ya musu albarka Allah ya zama da Najeriya lafiya yan siyasar mu na Najeriya Allah ya musu albarka sanatocin mu na Najeriya Allah ya musu albarka yan majalisun mu na Najeriya Allah ya musu albarka matan aure Allah ya muku albarka iyayen mu tsofi Allah ya musu albarka yan matan mu na Najeriya Allah ya ba su mazaje masu albarka zawarawan mu na Najeriya Allah ya ba su mazaje masu albarka masu ciki Allah ya sauke su ya sa ma ƴaƴansu albarka wanda suka aihu Allah ya sa ma ƴaƴansu albarka ƴan kasuwan mu Allah ya musu albarka ƴan kasuwan mu Allah ya musu albarka masu sana'a Allah ya musu albarka masu taimakon addini wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ya taimake su Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allah ya ba ku ilimi mai albarka Allah ya saka ma honorable Allah Ramadan alkhairi Allah ya saka ta ma ana honorable Allah ramma da alkhairi sa'annan mutari shi ma Allah mishi albarka principal Allah ya masa albarka an imana addu'a ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمين لا نفرق بين أحد من الرسل آمين وقالوا سمعنا وأطعنا آمين غفرانك ربنا وإليك المسير آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاقدنا إن زنا وقطعنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا إيه، نعم، طاقة نعم. لنا به واعف عنا واغفر لنا أيوة، نعم، انصرنا على الكون الكافرين الله يبارك